an kama mutanen biyu ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa suna yunkurin ɗaura auren jinsi a tsakanin mazaje biyu a wani gida da ake bayarwa haya a unguwar arkilla da ke birnin sokoto wasu rahotanni da ba a tabbatar ba dai sun ce mutanen sun zo ne daga jihar katsina tare da gayyar biki domin ɗaura auren a sokoto kafin daga bisani jama'ar unguwar suka ankara suka kuma shaida wa jami'an tsaro sufurtanda almustapha sani shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar sokoto ya kuma tabbatar da aukuwar lamarin eh mun samu wannan jita-jitar da yake dai ba wani ne ya zo ya kawo kara eh, police station ba eh, jami'anmu ne wanda suke zagaye cikin gari wajen fitar da mana bayanai na sirri su ne suka kawo mana irin wannan labarin cewa sun ji kishin-kishin a rikilla a cikin nan jihar sokoto ana shirye-shiryen yin wannan aure na jinsi ɗaya da ranar 20 ga wannan wata da muke ciki abu ne wanda a addinance bai halatta ba kuma a constitution dinmu na najeriya wato kundin tsari na najeriya shi ma bai halatta ba kuma aikin 'yan sanda kenan da abin da constitution bai yadda da shi ba kuma musulunci bai yadda da shi ba dole ne mai maza mu yi wa tufkar hanci a nan take muka tura ma'aikatanmu wajen domin su tabbatar mana abin da yake faruwa ko da suka je wajen da suka hango motar 'yan sanda duk sai kowa ya watse amma kuma allah ya ba mu sa'a muka mutane biyu a cikin su wanda yanzu muna nan tare da su ana bincike don a tabbatar da menene dalilin haɗuwarsa a wajen don a tabbatar da laifin a kansu ko kuma rashin sa domin mu tura kotu a zartar musu da hukunci shin takamaiman mewa kuka kama mai gidan ne kuka kama ko kuwa su masu kulla masu daura auren jinsin ito ba mai gidan aka kama ba su mutanen da suka zo gudu daga wajen su ne aka kama kasan albasa bata eh, ruwa bai ya tsami banza masu halatta wannan bikin domin shi mai gidan yana cewa shi bai san ma za a yi wannan bikin a gidansa ba to wanda suka zo bikin kasan su a kama wanda suka ga 'yan sanda suka gudu kuma muna nan muna bincike kamar yadda na faɗi abin da bincike ya nuna mana idan mai gidan yana da hannu a ciki duk binciken mu zai nuna mana wanda yanzu ana na ana wannan binciken da a tabbatar da abin da yake faruwa a wajen ko baya ga ɗabbaka shari'ar musulunci da ta haramta lewaɗi a jihar ta sokoto auren jinsi ɗaya ya kuma saba wa dokokin jihar da makundin tsarin mulkin najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya